Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin ƙudurorin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya a gaba shine na ceto tafkin Chadi da ke ci gaba da tsukewa. wanda akalla mutane kusan miliyan hamsin suka dogara da shi domin rayuwa wajen ayyukan noma da kamun kifi da noman rani da kuma samar da ruwan sha. Wannan ya sa shugaban ya tashi tsaye wajen janyo hankalin takwarorinsa na kasashen Nijar da Kamaru da Chadi na ganin sun haɗa kai, kana kuma da shawo kan shugabannin kasashen duniya da ƙungiyar kasashen Turai da na Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya wajen ganin an samu kuɗin gudanar da aikin ceto wannan tafki. Wannan kuma yasa aka shirya tarurruka daban-daban a ƙasashen Chadi da Najeriya da kuma sanya hannu a kan yarjejeniyar haɗin kai da wani kamfani a China wajen duba hanyar da za a bi domin janyo ruwa daga tafkin Congo zuwa tafkin Chadin. A cikin wannan mako an sake gudanar da wasu tarurruka a Najeriya waɗanda suka samu halartar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka da wakilan ƙasashen da suka dogara da tafkin. wato Najeriya da Nijar da Kamaru kuma da Chadi. Yau shirin namu zai mayar da hankali kan wannan taro da kuma jin ta bakin mahalartarsa. To kafin mu tsunduma cikin shirin ana iya cewa faduwa ta zo daidai da zama inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin Firaministan Birtaniya Theresa May inda ya sake bayyana damuwarsa kan halin da tafkin cadin ke ciki. kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Uh, Illar da sauyin yanayi ke haifarwa kan tafkin Chadi wanda ke shafar miliyoyin 'yan Najeriya da suke dogaro da shi da kuma 'yan kasashen Nijar da Chadi da Kamaru da Najeriya. Uh, kuma na game da wani daftari a shekarar 1978 da wani shehun malami daga birtaniya a shekarar 1925 ya yi hasashen sauyin yanayi da kuma yadda zai illa ga tafkin chadi kuma a bara tafkin ya ragu zuwa kashi goma kan yadda yake a da na bayyana haka a birnin paris watanni goma sha takwas da suka gabata kuma muna fatar ganin kungiyar kasashen turai da china za su gudanar da bincike mai zurfi kan yadda za a sake zuba ruwa da za a ɗauko daga afirka ta tsakiya zuwa chadi domin taimakawa musunta da makiyaya da manoman da ke noma ko da yaushe wanda ya shafi miliyoyin jama'a da najeriya wadda za ta amfana kamar kowace ƙasa millions of people in Nigeria to benefit most than most other countries. ta bakin shugaban najeriya muhammadu buhari kenan alhaji suleiman adamu shine ministan albarkatun ruwan najeriya wanda ya jagoranci wannan taro kuma ga abin da ya shaida wa muhammad sani abubakar wakilinmu da ya halarci taron a abuja alhamdulillah an dai tsara abubuwa to kasan tsari daban kuma aikatawa daban ni shawara ta shine abu ne kuma wanda ya shafi kasashe kusan kamar hudu to fata na da kuma shawara ta shine kasashen da mu mai da hankali a wannan tsare-tsaren da aka yi ba kawai an zauna an yi taswirar nan don a sha kofi a tashi ba an yi ta ne saboda ana bukata a cimma wani buri a ga cewa an taimakawa jama'a bayan allah da wannan al'amari ya shafa to mu yi kokari mu zama da cewa duk abubuwan da aka tsara mun aikata su ina ganin shine mahimmanci in ba mu aikata su ba ko ba mu aikata ɗaya ko biyu ba watakila ɗaya biyu nan sun shafi na uku da na hudu mataki na uku da na hudu saboda haka mu bi tsarin ne yadda ya kamata abin da ya sa dama ke tsara abubuwa don a ci nasararsu to in kuma aka yi tsari kuma ba a bi shi ba ya kaga ba ba magana kenan so fata na duka wannan kasashen da mu Najeriya da Niger da Chadi da Kamaru duk abin da aka dora alhakin da aka dora mana na yadda za mu yi tattalin jama'a da wannan annoba ta shafe su za mu yi yakacin kokarin mu ga mai kuma ko da wasu gwamnati sun zo tunda ana canja canjan gwamnati muna fata gwamnatin da za su zo a gaba na wasu kasashen su ci gaba da wannan alamar idan ba aiki ne da za a ce za a gama shi a shekara hudu ko shekara biyar ko shida ba eh, wannan yaƙi na boko haram ya daɗe ana yin sa kuma ya shafi jama'a miliyoyin mutane kuma zai ɗau lokaci kafin mutane al'amuran su koma daidai saboda haka aiki ne da za mu ci gaba da yin shi sosai ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin waɗanda matakan da za a ɗauka wanda kuke ganin zai kawo sauƙin abu na farko muna ganin mai mahimmanci shine zamana wuraren da gwamnati ko hukumomi ma ba su wurin a samu a ce an koma an mai da rayuwa yadda take akwai hukuma da take kula da tattalin harkar mulki tattalin lafiya harkar ilimi da tsaro da sauransu wato in ba aka yi al'umma ba wani gwamnati ko ba wata hukuma da take kula da al'amuransu yana ganin akwai matsala har yanzu dai ana cikin ana cikin rikici wanda wannan fatan kuma mutane wanda suka gudu daga garuruwansu ya zama na an samu mutane sun koma marayarsu sun koma sun ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba a ƙarshe sa ɗaya daga cikin abin da za a kawo sauƙin shine a canja tunanin matasa kuma a sama musu abin yi wani rawa za a taka a nan eto eh dai yana cikin wannan tsarin kamar yadda nake ce na ce da farko kuma sai an yi wani abin kafin a yi wani abu na farko dai yanzu ba samu tsaro ma a samu zaman lafiya a wuraren nan a samu mutane su koma a gidajensu da ƙauyukansu a samu mutane su koma rayuwarsu ta yau da kullum to a cikin wannan kuma mun da la'akari cewa ai babban matsalar shine dama cewa matasa ba su da aiki ai da yawanci yan boko haram matasa ne saboda haka duk abin nan da ake gaba ɗaya ma ɗungurungun a kansu zai kare eh, don a jawo hankalinsu su samu abin su samu sana'a su lura da cewa ba aƙidar da suka ɗauka cewa ba ita ce ba ita ce rayuwa ba saboda sai an canja musu tunani da sauran sannan kuma a basu abin su samu san cewa suna da wani alfahari a gaba cewa rayuwarsu za ta inganta so shine dai abin da yake kunshi a cikin wani al'amarin ta bakin ministan albarkatun ruwan najeriya alhaji suleiman adamu kenan to takwaransa na jamhuriyar niger isu katambe da shi ma ya halarci taron ya yi karin haske kan shirin janyo ruwa daga tafkin congo zuwa tafkin chadi lalle eh, wannan abun da za mu yi babban proje na kuma muna nan inda yarda allah mun ga dai an ɗauki matakai domin wannan proje ɗin samu shi tabbata kuma proje na wanda sai an biɗo wajen miliyar dubu hamsin kafin a yi shi to muna nan bisa garin shi bancin wannan yau awa da kace muna nan muna wannan mitin bisa haraka boko haram da matsalolin da an son ka tashi wajen lactad muna nan zari mu ga hanyoyin da za a doka. domin kwanciya eh, domin lafiya ta tabbata cikin wannan fanni na eh, lakcar kuma inda da Allah akwai matakai da yawa za mu ɗauka domin kwanciya hankali shi tabbata cikin wannan jiha. To, baya ga kamar misali janyo ruwa da kai magana wanda shi ma zai ba wa mutane aikin yi. an yi batun cewa ba wai abu ne na karfi ko na soja kaɗai ba akwai batun samu matasa aiki saboda su ne asalin matsalolin wasu abubuwa kuma kake gani baya ga haka eh, wannan abin da ni faɗi na ruwa shi na babban magani boko haram don in wannan aiki an ka samu an ka yi shi to inda yarda allah kowa ma cikin wannan jihar zai samu aikin yi bakin da mutum ya samu aikin yi to ina shi ina doka eh, abin ga doka bindiga ko wani abu haka dole ga aiki nan ko ina don haka nan mun sama wannan harkar ta kawowarwa da congo wajen lakcan muka ce ya kamata a diba a ga hanyoyin da ya kamata a doka da an kai wannan aiki to inda yarda Allah wancan hankali zai tambata cikin jihar gaba ɗaya ba ma wajen eh, Nijar ba ko wajen lakcar duka dai waɗannan eh, ƙasashen shidda da mun kai batu kwanci hankali zai tabbata a ƙarshe wace rawa ƙasar ka za ta taka ita rawar da za mu taka rawar da an ka ce nan cikin wannan fannin namu na lakcar kwanci hankali ya tabbata to abin da mu bukatar mu tabiya ta bakin ministan albarkatun ruwan jamhuriyar Nijar ka Katambe kenan. kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar na daga cikin waɗanda jama'ar ta ke amfana kai tsaye da wannan tafki. Kuma gwamnanta Isa Musa ya shaidawa Muhammad Sani matsayinsa kan matakan da ake ɗauka kamar haka. Eh, to lalle kamar waɗannan matakan man ɗauke su da muhimmanci kwarai don saboda kasan ta sa hannu kuma ta kawo nata goyon baya bisa kan ɗauka waɗannan matakai waɗanda iri ne kamar wadda kun ka sani a lokacin wannan da lokacin da wannan tashin hankalin da rikici na boko haram ya hito lalle mu mana a kasan ya shahe mu a wajen jihar difa to don hakan ga a wani lokaci ƙasashen sun ce ya kamata ya zamanto mun haɗa kai don saboda kokowa da wannan tashin hankali shi ya kai mun kai wannan kungiya ta wajen huska wato soji wadda mun ka gama sojojinmu mun ka ce su fattattake 'yan boko haram haikan wannan kungiyar ta yi aiki kwarai kuma mun ji daɗin aikin da ta yi to amma kokowa da boko haram ba aikin soja kaɗai ba ne ya kamata zamanto a koma a ba a gani menene ya kawo boko haram boko haram da ya kawo ta wato matasa ne waɗanda ba su da aikin yi shi ne waɗanda ke da wannan nihi na boko haram sun ka samu sun kasa cikin wannan mugun tsari kenan dole ne san mun da za mu yi mu kama su mu ba su aikin da za su yi mu san wanda za mu yi ya zamanto mun hiddo su da cikin wannan ra'ayin na boko haram to duk ne. yanzu muke sa gaba nan gaba ya zama mi kenan shine na harin da mu kasashen da abin da agare mu ga hannu da irin abin da taimakon da muke dibin samu ga abokan arziki mu samu abin da a ko'ina a wannan kasashen da zamanto mun yi ma yara wasu 'yan project project mun ba su abubuwan da za su yi don saboda su shiga kowa shiga sha'anin kai ne sai shi mance da wancan lokacin amma duk da hakan ga da kwai kuma waye kai wanda za a yi musu da kuma jama'ar da sun ka abin da don saboda shi wannan boko haram ya raba gida da gida ya raba iyali da iyali kenan dole ne sai an aikin da za a yi a ma mutane wannan abin ya komo zama irin wancan wanda an sani na zamantakewa na yau da gobe to duk waɗannan abubuwan ne ta kamata yanzu muke ta shirye-shiryen da za mu su don saboda mu wanke wannan yankin da kohai na boko haram da ya zama ya zamanto da nan zuwa wasu 'yan shekaru yan an ka ce ma an yi boko haram a wannan wuri sai a ce ba a taɓa yin shi ba ƙasar kamaru na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke amfana da wannan tafki kuma gwamnan jihar arewa mai nisa ko kuma fanod mijin yau bakari ya halarci wannan taro kuma ya bayani kan tashe-tashen hankulan boko haram da suka hana amfana da wannan tafki da kuma matsalar da ta haifar. to kasan da shekaru hudu zuwa biyar da saucin nan mun ji wahala aino da gaske da wannan eh, abubuwan boko haram to amma yanzu haka fa mun gode ma Allah hukuma suka haɗa kai eh, kasan muna da dan gudun hijiran nigeria amina wawo sun kai dubu sittin fa mun bude masu da hospital da su boko suna da ruwa suna da kome da kome to amma yanzu haka dai abin da za a ce wannan taro muna tsammani za a iya kama waɗansu dabarori mai yawa da za a iya taimake mu mu sa gaba da wannan aiki kamar cikin dabarbarun da za a fitar na taimakawa rayuwar mutanen nan an yi batun su sama wa matasa aiki saboda an ce matsalan ba wai magance ta kadai ba a nemo daga diddigi ma ina ainihin matsalar ta fara wanda ya hada da su batun sama wa mutane aikin yi banda su wasu abubuwa kuma kake gani a wannan shawarwarin za su yi muhimmanci amma ni da rayuwa na ina zamani asli maganan ita eh, mutane ba su da aiki kasan lakcadi eh, tun da farko lakcadi na da ruwa to mutane suna nan masu kama kifi masu kiwo da masu eh, dan sayar a sayar a sada suna abin nan to da ruwa ya kare kowa yanzu sai abin nan ya kawo tashin hankali to amma yanzu aka tsammani ina ni kam da rayuwar na fes abin da za a yi a tsayar da yaƙi fes ne amma fa abubuwan da eh, mutane ba su da aiki nan a iya a ba su dan abin nan da suka za su yi na kiwonsu na nomansu da waɗandu boko boko ma da kyau ne muna zamani kasan boko haram sun sun kona duk eh, boko da yake makarantun boko sun kashe mutane to azlin nasu nasu ba su so su ji boko boko ne eh, first eh, abinda suke yagi da shi san aka ce boko na zuwa daga book haram boko book english ne haram eh, karatun boko haram mm. da wannan ne wannan english ne boko amma haram shi arab ne su saka biyu to asli nasu aiki ba su waso su ga ko makarantu ko abin nan to ina zamani aslin sai a iya a saka a mayar da boko duk abin da suka kone nan kuma a taimaki yara su koma boko mm-hmm. To kungiyar kasashen Afirka ta AU ta sha alwashin bada sama da rabi na kudin da za a gudanar da wannan aikin. Kuma wakiliyar kungiyar ambasada Hadiza Mustapha ta yi mana bayani kan matakan da suke ɗauka. Wannan unfortunate abu da ke faruwa a Lake Chad da ishu na security na Boko Haram abu ne wanda kullum yake damun mu abu ne wanda muke aiki a kai kwarai da gaske. Kuma kamar inda United Nations ta sa kowace ƙasa ta koma ta haɗa kai da ƙungiyar ta sa muke aiki da kamar Lake Chad domin Lake Chad su sun fi kusa da mutane sun fi kusa da matsalan da ake samu. Inda za a samu sulhu ba aiki ne kaɗai na sojoji ba dole sai an aiki na tattalin arziki dole sai an maganan yara na makaranta dole sai an samu ayyuka so wannan duk yana cikin abubuwa wannan mitin da muke yi shine mu zauna mu duba yadda za a yi aiki akan zaman lafiya da kuma akan samo aiki ma yara. To za ki iya cewa kamar nawa aka ware daga bangaren ku na EU saboda wannan abu? African Union tana aiki ne kuɗi mutane ƙasashe daban-daban suna kawo kuɗi ƙasashe na farko tukun daga African kasashen eh, Afirka kansa. So muna da wani reform da muke yi yanzu inda muke neman cewa mu 'yan Afirka mu kawo kuɗi kuma for the first time mu africa za a ce mun yi rawan gani muna da abin da ake kira peace fund wannan peace fund din kuma kasashenmu na africa sun hada za su sa kuɗi to daga cikin irin wannan baitan mali ne za a yi irin ayyuka irin wannan ba duk da haka muna karban taimako daga wurin united nations kuma muna da abokai kasashen duniya wanda suke taimaka mana so eh lallai dole africa mu ne mu ma za mu abu na amma kudin african union kudin africa ne eh, in fact ana tunanin cewa yanzu mu a african union za mu contributing 75% a kaman aikin abin nan kashe 75 su kuma kasashen eh, duniya wanda suke taimakanmu za su yi 25 saboda haka abu ne wanda muke dubawa kwarai da gaske wannan assembly na yanzu muna duba abinda muke kira self financing cewa mu afirka da kanmu ya kamata mu dinga biyan abubuwa of course dole sai an taimaka kuma united nations shi ma kungiya ne namu tunda mu ma kasashen afirka eh, hamsin da biyar suke cikin united nations so muna looking forward to united nations su masu country uh, magana kuma na security ba magana ne wanda kowane kasa take wasa da shi ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu Abuja Muhammad Sani Abubakar da ya hidimar haɗa shirin sai mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.